bisa ga duka alamu kallo na neman komawa sama a jihar Adamawa, inda ma wata kotu ta baiwa hukumar zaɓe a inec da dakatar da batun sake zaɓen da za a yi wasu rumfuna arba'in da hudu a seko an kammala shari'ar da karar da jam'iyyar mrdd wato movement for the restoration of defense of democracy ta shigar inda jam'iyyar ke kalubalanta hukumar zaɓen na rashin saka alamanta wato logo a zaɓen gwamnati da aka yi wato jam'iyyar da na ko neman ne da a zaɓen domin a saka nata ɗan takarar jam'iyyar da ta mrdd ta ko shigar da karar nema a babban kotun jihar inda ko Justice Abdulaziz Waziri ya ba da umarnin dakatarwar to ya ko mai sa jam'iyyar gazayawa kotu a yanzu barista Mustapha Shaba da ke zama lauyan jam'iyyar ta MRDD ya ce sun shigar da ƙarar nema domin neman su. This is a serious infraction and the party has come to court fortunately because the election has not been concluded to stop INEC from further breaching its rights by placing properly its name on the logo and starting the process afresh. so that it can also exercise constitutional to have its contest the Mun zo kotu na ne da mu nema haƙi na rashin saka alamar jam'iyyar MRDD a zaben da ba a kammala ba wanda don haka muka mika kukan ga kotu da ta umarci hukumar zaɓe da ta dakatar da zaben da za a sake har sai ko an saka alamar jam'iyyar da ita INEC ta san jam'iyyar na da ɗan takara a zaben gwamna kuma rashin saka alaman ai tare haƙƙi ne. When you meet a person who is duly nominated from the ballot, the only implication is to start again by putting that person's name on the ballot. A cewar lauyan jam'iyyar ta MRDD, to sai dai kwana ta matanin hukumar zaɓe ta ne ta ce a bisa dokar zaɓe da ake amfani da shi a yanzu musamman ma sashi na 87 karamin sashi na goma cikin baka umarnin kotu ba ta dakatar da zaɓe kuma kawo yanzu ba ta da masaniya game da wannan umarni da kotun ta bada a cewar kwamishinan hukumar zaben ta INEC a jihar Barista Kasim ga idan Ni gaskiya ban san da wani umarnin kotu da ta bayar ba. Na ɗaya kuma kasan akwai doka akan maganan umarnin kotu baya hana zabe na daya kenan. Na biyu kuma a maganan sa logo na faci da rashin sa logo ana yi ne a headquarters ba a nan jiha ba. Kawa yanzu tuni su ma 'yan takarar da ke fafatawa a wannan zaɓe suka so mai da martani honorable ahmadu umaru fintiri ɗan takarar jam'iyyar pdp wanda ko shine ma kan gaba a yawan ƙuri'u ya ce aikomin dare gari zai waye a nan haka shirye suke su koma daga saboda ubangiji shi kaɗai ne mai ba da mulki kuma abin da ya mana ranar zaben asabar zai sake mana duk ranar da aka sa a koma zaɓe waɗannan wuraren da aka ce a jayi zaɓe kuma insha Allah ubangiji zai ba mu nasara fiye da wanda muka samu ranar asabar. ba ka tunanin kan cewa watakila jam'iyyar apc take da mulki bari da razana ka me zan razana ba suna mulki muka kada su ba saboda haka ai kada gwamnati da bata da amfani ga talaka ba komai ne ma mai zabe a adama wani zai tani kamar kanca wani irin gwamnati za ka yi ganin kamar wani irin gwamnati wani zai tani shinkafa da wake ne koko a na jami'a ɗaya ne za mu yi gwamnatin shinkafa da wake za mu haɗa kai da duk ɗan adamawa da yake da abin da zai bayar saboda wannan jiha ta ci gaba al'umma kuma su walwala su ji daɗi. Koma da menene dai yanzu ko an zura ido a ga yadda za ta kaya kafin nan da ranar da hukumar zaben ta saka domin sake zabe a rumfuna 44. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya.